اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاشدة دوة بقوي وتنشأبان فتقص فتن وتنشأبان hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallama, dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don rikin sunayensa. Muna cikin nuniya. Dai ina jin shafe ɗari biyu da ashirin da biyar. sai biyar kayya dai lamarin nawa yau na yi kuskure da farko da aka roshi wannan bai karu ba da je kashi ne hmm? gas ne babu ku kai da gas yau a ga wanda zai gudu sau da kanan shafi ɗari a ah, ya ɗari biyar da ashirin da biyar baiti kuwa za mu tashi baiti na ɗari bakwai da saba'in da shida. Wannan insha Allah haka yake, ya bai baito shi. la watul Ƙura'an fi ta'arifi ta, illa mai ƙad yu'una biha shay'an يعنى بها المثل فهو ko wa غير مخلوق مخلوق الأكوان ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وتأمل الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قافر الأفهام عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني في اللفظ لما أن قد الدين عن هو سبب النفي والإتقان فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن فذان محتملان فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان wa'annan baitocin sun bai musu matashiya ko a tun daga ina aka taso tun shafi na ɗari biyar a da goma sha uku tun daga go aka ce faslo sai dai bayan masa matashiya ba amma dai koma dai mai ke akwai a cikin fasalin an ɗauko kurakuran ibn eh, hazmi eh? ibn hazm al-andalusi inda aka jona shi aka ce dai aka yi masa ururi da abin da yake nufi ya faɗa wancan rabi to kuma dama mutum tara ike bai kai goma ba da saboda haka nan da nan da ana jima da ibnu ne sai aka shiga madara ahlus sunna sai dai za ku iya tunawa daga wannan baiti ne a'a eh ne shafi nawa ne baiti nawa ne ɗari biyar layi ɗari biyar da ashirin daidai daga nan aka fara magana alusunna ku? zubawa ake zuba yake nan ya ebi kada da ta tsari kai an yi ko daga nan ne wala iya halin ko ba komai dai an samu kare a cikin tunani a koma kara dubawa nan da yi su suna so su abinda suka yi magana akan alkur'ani suka ce wa tilawatul qur'ani fi ta'rifi karanta karatun qur'ani in aka bashi haka aka yi tilakinsa in an tashi fassararsa menene har an rubuta shi billami kaga attilawa kenan karatun din ona biha shay'an ana nufin abu biyu da karatun Qur'ani inda aka ce at-tilawa dai shuru ana nufin abu biyu sai mu ji wanne da wanne yu'na biha al-matalu ana nufin wanda ke karantawa ko al-matalu al-matalu awai abun da ake karantawa yawwa ga shi in aka ce karatun ne almatalu wannan kenan ake nufi almatalu fa huwa a ainihin kalamuhu wannan kwayi maganan Allah ne huwa gairu masalukin Qur'ani ba halitta ba ne ba kabil ne kaman wa'in halittu eh, kaman kwanci nan kaman tsibirin nan kaman mutanen nan ba halitta ba ne ba shi to kaga an gama wannan wannan kenan da an ce yi ona biya ana nufin wannan almatalu attilawa in aka faɗi wai yuradu ana nufi afa'alul ibadi aikace aikacin bayi kaga ai Allahu khalaqakum wa ma ta'maluna kaga ka sautihi sun yi ce bismillahirrahmanirrahim sautin da na yi yanzu na halitta amma abun da na karanta ba halitta ba ne siffan Allah na karanta wa ada'ihi da bayar da sautin amon ada'in yadda ake ba da karatu wani sautinsa da daɗi wani sautinsa ga sautinsa ga shi nan zai Hmm? wani ya iya tsarawa ya tsara ga sauke Allah ya shi wani ko ya iya tsarawa ya tsara ya tsara amma ba sauki eh haka Allah yi to amma dai duka ayyuka ne wakilahuma khalaqani wanne da wanne saudi da ada'u ne ada'u ada'u tilawa wannan halitta ne guda biyu هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والإرفان هذا الذي نصت أئمة الإسلام عليه وانما جنا ودبشين نفس إمام مسلم من التلاوة ينا نفن أبو بيو إما المثل وإما أفعال التلاوه ko saboda haka nan shi ne imamai suke nufi na addinin musulunci imamanmu idan su maliku abu hanifa Ahmadu bin hanbali shafi'i manya-manyan jigajigan waɗanda suka fara bayanin suka taso lokacin da na ƙasa bai za su fari ahalul ilmi kenan ya gaya maka ma'abota ilmi ba ya ciki ba neman suna a ciki wal irfanu da sani masana kenan ahlul ilmi wal irfan wa huwa allazi qasada al bukhari yurida lakin fara, qafirul azhar wannan abun biyu al matalu da al afal tilawa kenan shine wanda qasada al bukhari bukhari yake nasi ya sake girmama shi wani girma daban har rida yardar je kaga yadda ake magana da malaman da suka gabata ba a yi magana ana kushe su ba ya ce wannan dinnan shine bukari ke so bayani ya kafa Allah ka shige ni za hmm, ka gafarta mana abubuwan da kuka kwakwa ba amma ka gana yace wa huwa allazi fasad al-bukhari yurrifa shine abin da bukhari yardacce kowa ya yarda da shi duk inda ka ga bukhari a mazhaba yardacce ne lakin ta kasara kafirul azhan kafirul azhani mai takaitaccen tunani ya kafa gane shi suka dinga gwamza faɗa suka dinga gwamza faɗa ya kafa ganewa saboda haka nan kafirul shi ma kasiru a zanen mutumin kirki ne amma fa sun yi aran kama da bukari sau da kallakin ta fasara kasiru al'akokin ko sa bai kira ba hmm? ilayya ya ce ya bashi wani suna kafirul azhani ana raddul azhani kada wani zai na ne azhani ya ce masa kanya azhani kafirul azhani an fahimihi ta takasurin afahami an taurin ima mil azami shaibani ruwa yadda ke girmama malamansu na maza ce hambali ne yake ainihin azahani ko an fahimihi ka takasurin afahami kamar yadda tunani ya kasa an kaulin ima mil azami shaibani daga fahimtar maganar imamun dan kalman imamu kaɗai ta isa girmamawa imam jagora abin kwaikwayo al'azami babban hmm. shi ma ya samu lallafin ya yabi shugabannin sa ai ka dubi mai risala da ya sako yana yabon maliki imamu malik imamu darul hijira ko imamu kaza imamu kaza idan ana wasa wani sai ka ga kana nema ka kasa kai ma sai ka waso na ku sai dai na kun bai shiga ranka ba amma ba a tukar namu ya fi na kwawa ba a yi ka ɗiɗi abin da za ka faɗa kan imamin mu ma faɗi duk abin da muke iya faɗi a kan imamin mu ba ma ƙabilanci duk inda gaskiya ta bayyana sai mu bi sau da ka nan imam ya sake ƙara masa ne ya sake ƙara girmama shi a shaidani jinginawan a jingina ka ɗan ƙabila ka ba ai wani daraja ne da wani to kaga yadda ake magana da shugaba tun ana magana da shugabanni kalmomin da ake faɗi darajantawa da ake faɗi to haka a zamu wasu su taso su ta hubuta mazhabar bi ta ce ka saboda sun je sun ci shinkafa da kara kuma shi ne mana sun ji can madina an ba su kaza an ba su kaza shin kun kuma kaka ba ku zo ku raga raga da wannan mazhabar ko su can ba abin da suke nufi ke suna karrama mazhabar malikiya ba a koya muku karatu ba ku zo ku yi wata wata da wata mazhaba ba kwata kwata ka dauki wannan littafin kai masa kwata kwata ka dauki wancan littafin kai masa kwata kwata wai gaskiya kake ina ka ganta gaskiya to saboda kana ana karrama ba kaga yadda yake karrama iyayen gidansa hmm? ka duba da ya zo ka dubi irin wani girma da ya ba bukari amma da ya tashi bawa mai gidan sai da ya bashi mulki da wancan bukari ya rufa wannan kuwa haina al al'adu al maza ko kauce تو هكا في اللب لما أن فض الدين عنه وهتك للنقيض وعرفا اللب آه. أولي لفظي لإمام محمد يكاو لما أن فض الدين كيف قولي كيشوي kakara sa mai kefu ichi kishiyo ichi in kace qur'ani magana ce um, mu qur'ani magana mutum ne ka zama jihar, idan kace qur'ani um, in kace qur'ani me yake da suna halitta ne ba ba halitta bane kai sai to ka zama jahannam in kace kuma ba halitta ne ba ka zama dan bid'a to ya ba yi ce ai a kore wannan ake gane wani abu a ba ka fitowa zalla ka ce kaza ko baka ka korewa zalla haka za ka fi a wannan sai an zo shi amma dai an gane lokacin da ka ce fi labbi lamma anna faddi a anhu wata da zo irfanin linnafai shi kuma mai ilimi ya zo ya gane ya shirya ta wannan korewar da aka kore wannan aka kore wannan shi kuma ilimi sai ya gano inda za a mai kwakwalwa man yuridillahu bihi khaira in ana musu wannan hadisi yafaqihu fi dini masanin kwakwalwa mai abun ne ya fahimta ba zai tafi soke maganan gaba daya ba اللفظ يحكي واللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة fallabtu lafazi in aka ce attilawa yasluhu zai yi kyau ya zama masdar tushe ne karatu kaga tushe magana ne ka ya karanta yana karantawa karanta kaga aikinsa ne amma asalinsa karatu to kaga karatu yasluhu masdaran huwa fi'luna kaga talaffuzi lafazi a talaffuzi kaga na aikin mu ne a talaffuzin bi tilawatin kama furta karatun qur'ani daga wannan halitta ne wa kadhaka yasluhu nafsu malfuzin bihi ahwal qur'an mufatani muhtamilan kaza haka nan yasluhu nafsu malfuzi haka ce malfuzi abun da aka furta shi ahwal qur'an to wannan quran kaga ba halitta bane shi kaga ne kaza ne muhtamila ne kaga lafazi yana ɗaukar ma'ana guda biyu imma mal wa imma talaffuz wa imma malfuz in talaffuz halitta ne in malfuz ba halitta bane ba فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان فلذاك سبب دوانا an kara Ahmad rahimahullahu ya kyamaci al-itlaq babu itlaq ya ce kaza za a tsaya za ta tsaya inda bai suka tsaya fi dafai wa isbati a korewa da tabbatarwa ya ce korewa ba halitta ba ne ba tabbatarwa halitta ne sai ya tsaya a nan ya yi shiru kawai sai ka shiga suke tabbai ba su shiga wannan cikin ba shi shiga su kai wa isbati bilan furqan wannan so ne baitoci guda guda goma saboda yanzu ramadana ta koto so mu ga iya ina za mu kudu kalas yanzu kila ba mu fi karatu ko ba ko biyu mako kai kai ta yanzu da ku lai babu ruwan mu kawai mu ba za mu daina karatu ba sai sarki musulmi ya ce a gauta in ya gauta shi kenan da karatu mun koma tarawih lokacin kuma sai sallah tarawih ba gida za mu tafi kuma muna kan me tafiya sai ka dawo hmm? haka haka yanzu baitoci da in Allah da sun yi dalla dalla in ka bari yau ba wata tambaya asharhu wa tilawatul qur'ani fi ta'rifiha billami qad ya'na biha shay'an ya'na biha matalu fa huwa kalamuhu huwa ghayru makhluqin ka bi akwan المؤلف رحمه الله هنا يقول إن تلاوة القرآن في تعريفها باللام إن أتسمى على الدلم هذا مثلا أي المعرف بال التلاوة هذا مصدري هكذا يراد بها المتلو أنا نفن أبونا أكي كارتاوة القرآن ويراد بها الفعل أي فعل التلاوة إن أردت بها فعل التالي فهي وهي مخلوقة هذا لساني أي كتاب كتاب قرآن مطلو مجنم الذي بحالي كابني بشي سفاني أما التلاوة كران كوان التلفظ بها وانا كتاب فهي فهي مخلوقة وإن أردت بها المثل فهي غير مخلوقة أما إذا قيل أما إذا أكت تلاوة القرآن المعرب بالإضافة فهي غير ما أراده ابن القيم لا أبن ابن القيم al-qayyim yake nufi ba fa innaha tanqasimu ila qismayn min wajhin akhar yuradu bi tilawatihi qira'atihi ko qira'atuhu abinda ake nufi karan mana karanta shi ainihin qira'atuhu مثل قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله يتلون kaga nan yaqra'una kitab Allah wa qawluhu ta'ala yatluna ayati Allahi ana al-layl yatluna kaga karantawa ne ayoyin Allah ana allai lokutan dare da daddare ba mace wa yuradu bi tilawatihi sannan magana na biyu ana nufin tilawarsa bin ba uku. eh talatil wal badi ji hariri ko eh kama ta qulu tala fulanun fulanan wane ya bi wane ai ta ba wane ya tashi wane ya bi shi kama fulanun talahu fulanun قام عبد السلام قام عبد السلام فتلاه إدارة كو يوا عندما قام عبد السلام فخرج تلاه إقالة الإقالوي تو to haka kaga nan tilawa ya zama bi akwai tilawa an aka faɗi karantawa rau rau rau shi ne tilawa akwai tilawa tala jin wanda ya wuce kaga mazan naharu wa talahul dai to haka wa ata taliyan dahu ya yana mai bin sa indana al ana yanzu dai kenan muna da ainihin tilawatul qur'an wa indana at-tilawatu fat-tilawatu laha ma'ana yani tilawatu bima anal mataluwa Ku ho mataluwi sannan fahiya masdaru bima ana ismul maf'ul mataluwa فيكون المراد بها القرآن وهو غير مخلوق وتلاوة بمعنى فعل التالي فحينئذ تكون مخلوقة أيكم ميكران سوا صوت ينفى كيران حروفا لأن الإنسان وأفعال مخلوقا وأفعاله وأفعاله مخلوقا أما تلاوة القرآن بالإضافة كمكتي قرآن القرآن أتجنجنا قرآن وزوة القرآن وهي غير آه، غير من غير محلاتي هي قومان يوم كما رانا تتي وهي غير محلات بأل بأي مسا قليا دا البأكة تلاوة نكرة غير محلات يعني فيراد بها معنى يعني المعنى الأول قراءته أي قراءة القرآن والمعنى الثاني اتباع القرآن yanzu in aka zo ka fassara tilawa Qur'ani da me za ka fassara shi da da yarenka sai sa in ka iya in yare kawai ka iya ba san alqur'ani ba ba ka bautawa Allah da tarjama duk mai tarjama mai tarjama bai amsa cewa shi malami bai san ba za a ce bai san komai ba ya san san abu kaɗan amma yana cikin haɗari gaskiyar magana sai dai ka tsaya ka ba da lokaci ka iya larabci tukun ka bi masu malaman don ka iya larabci ba ka iya gane wannan sai ka bi su kuma daban a fili ne don ka iya turanci za ka zama lauya sai ka yi karatun lodi don ka iya turanci ba ka zama injiniya sai ka je ka bi injiniyanci don ka iya karatu ba ka zama likita don ka iya turanci a ƙasar ingilishi ba ka zama likita sai ka hidima wa likitancin dole sai sun mai kai ɗanyen cakal ba ka ma iya karatun ba sadaka nan suna su istilahi kaza istilahi kaza to haka nan na ka nan ka dogara da tarjama ka je ka bi kai ma ka game suka fassaro dole ɗaya za su kawo kamar yanzu yadda muke karanta tafsiri azwa'ul bayan wace tarjama ta rasa tafsirin ta kaga babu a koma harshen a koma menene ka duba yau jiya da aka fara biyo me aka biyo ne tafdili ko tafdilu aiki aiki da yake na amma wacce kalma aka biyo eh to na naho ne ma aka biyo naho aka biyo ka duba yadda dinga shiga yake riki kin gaba ɗaya ma kaman an ba Qur'ani an kuma ana kawo abun nan wannan ai haka yake ai an sai shi aka gama sani aka ce to ba irin wannan sani ba wannan ina sarki wancan bai da sarki sai in matsalar ne zai iya daukan haka amma in yana sarki to ga abunda da to wannan kacin sarki yake to kaga in ba larabci ka iya ba ta ina za ka fito kana in ka zo kana maganar da tarjama ka za ka koma gefe ka tsaya jin ka kawai ake ce zalika ma ba zaku min al kuma ma dan dai ba a rike amma lokaci yayi a dinga rikewa kansu turawa da suka tashi koyon qur'ani sai da da larabci suke koyar da qur'ani da tarjama faransa sai da suka bude kwalejin qur'ani kur'ani zalla kuma ana koyar da shi fasfo- fasfas suka zauna suna koyon shi da larabci da harshen amma tun da ba su da sirrin gaba ɗaya ina sirrin bai shiga ba ba su zauna gaban malaman addini sun yi hidima ba sun dai san abin da suka sani zai iya buɗe ma ido ki kawo ma lirar ki kawo maka sarafin kalma ya kawo mai kawo da kuma ai akwai wani abu ai nan ka ba ina karina ina kaza da sajen ya kai kaza khas ne ko kuma muƙayyad ne ko matsalar to ai akwai shafewa ma Ina iya zuwa duk komai kaci nasara amma an shafe magana wannan maganin tun farko ne aka yi haka a ƙarshe an zo da dokar da ta goge wannan Daga dole ne maza a protestantar da su to haka don haka na haka ƙwarani yake ka duba da yanzu tilawa ne ake magana kawai akan tilawa qawluhu huwa ghayru makhluqin kazil akwani shi makalu ba halittacce ne ba kamar irin sauran yadda ake halitta halittu التمثيل هنا في قوله كذي الأكوان هل هو للمنفي أو للنفي الجواب للمنفي ba halitta ba ne ba أنا ما نفير إن بهاليت لأن الأكوان مخلوقة أبو ده هاليتو هاليتاتوني والقرآن غير مخلوق القرآن يشيكم بهاليتا بنيبا فقوله غير مخلوق كذي الأكوان هذا تمثيل للمخلوق وأن مثالي ده يعني للمنفي لا للنفي ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما shi da an ta haddace kusan kowa zai haddace ba wani yan tsiraru ne da suka haddace ba wani yan zaɓa to duk wanda na zaɓa zai kawo mishi an yi saboda haka nan baitin an fassara wa da af'alul ibadi ana nufin aikace aikacen bayi Kamar sautin su haka nan bayan da karatu haka huma khalqan qawluhu wa yuradu af'alul ibadi yani yuradu bitilawati af'alul ibadi qawluhu ka sawtihim wa ada'ihim wakilahuma khalqani A sautu ma'rufu wa huwa ma yusma'u wal'adau ada'u ya'ni hasanul qira'ati kyakkyawan karatu ko daddara kai kyakkyawa ana iya mai daɗi amma ba kyakkyawa ne ba amma ko kyakkyawa shine wanda yake cikakke da ka'ida fa hadha kulluhu makhluq daga ina ibn hazm ya ce guda hudu ne guda tare hadha alladhi nassat alaihi a'immatu islami ahlul ilmi wal وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر أبحان بكذا أبصرت البخاري رحمه الله hasala bainahu wa baina Muhammad ibn Yahya az-Zuhri an samu rikici tsakanin su da Muhammad ibn Yahya al zuhri yasa wancan da yake masa qasirul azhari kasara ko qasirul azhari ko shine Muhammad ibn Yahya al zuhri eh mu duba akwai na naharu shi Muhammadu din Muhammad huwa Muhammadu ibn Yahya بن عبد الله الظهري maulahum amma baransu ne ko kuma maulansu ne mana ya zauna a su ya narke da su majibin kansa ne wannan ba ne ba ka yanta yanzu mun da na samu in ce ainihin idala ya samu shi ma fulani ne ko yo su dauda ba sa so dole a shi su yadda maulan su ne ko a ga mun ƙara yawa ina ji igana a andi Duk hasar da mai hasar da ba zai koruwa, saboda haka nan ba da ni ne maula. Maula, bai fasara bayan ya yi kokulatan shi an tambaye shi ya amsa kana da makiya to asali shi wannan shi ma ana ce masa ne zuhali ne amma maula ne ba asalin ɗan kabilar zuhalawan ne ba amma ya zauna a cikinsu ya narke ya koma su maulahum shi eh, zuhali shi wannan ya Muhammad bin Yahya bin Abdullahi anin annai saburi sunan da yake kenan amma ana ba shi kinaya Abu Abdullahi kuma alhamdulillahi Muhammad bin Yahya min hufadil hadisi sifa yana daga cikin mahaddatan hadisi kuma yarda jere من علي ني سابور رحنا رحلة واسعة يا تفي تفي تفي أمي فاتي أينه فزارة بغدادا جذي أرسي بغدادا يا كراتيها رزقكم ما لم يكي بنا حديث والبصرة ليش الله rahmatan wasi'a washtahara yayi suna yayi fice warawa anhu al-bukhari bukhari ma ya karatu a wurin sa arba'atan wa thalathuna hadisan ya koyo hadisi daga shi malamin nasa hadisi talatin da hudu amma sun yi ara gaba da hadisi talatin da hudu tofiya Allah ya masa cikawa Yahya na Abdullahi ko mu Abu Abdullahi Allah ya masa cikawa shekara ɗari biyu da hamsin da takwas kaga tofiya ake cewa a ya rasu ba ya cika kana iya duba alamun lizzarkali gaske da bakwai shafi ɗari da talatin da biyar shi da yake karɓi na shi ne irin ta ibina ta yake karɓi kwafara ƙasiru eh ƙasirul abdahani shi ne ya yi mutaki magana daga farko hasala bainal bukhari wa baina muhammad bin yahya az-zuhali munazara sun yi munazara da juna wannan ya ce wannan ya ce kabira azima fil labdi a wannan lafazi fi qaulil insani al-lafzu bil qur'ani hal huwa makhluqun aw ghairu makhluq lafazin qur'ani furta qur'ani shin halitta ne ko kuma halitta ba ne wal bukhari rahimahullahu fassala bukhari sai yi magana filla filla ka tafsilin labi da anifan kama tafsilin da ya gabata wa huwa shine annahu in qusila bil dabbi al malfuz bihi idan ana nufin lafazi abunda aka furta al malfuz bihi wa huwa ghairu makhlu inda ana nufin lafazi abunda aka furta kaga abunda aka furta magana ce wanda aka wa in qusida bil labzi in an yi nufin lafafi a talaffuzo furtawan allazi huwa fi'lul insani aya fa huwa makhluq kai magana filla filla ba ta zama lamarci ba ke da wani zai zama lamarci ta gaggawa kaulo ku duba duk ki tare ki kan da kuma da sanar ki tare ba. gaggawa kauluhu al-bukhari ar-rizq ko a cikin inda yake عنه وهو الذي قصد البخاري الرضا هو البخاري الرضا هذا المؤلف ابن القيم رحمه الله أثنى على البخاري هي تعبين ذاك سؤالين جيدا ما لم يكن ما أبعت سؤال ووصفه بالرضا والرضا مصدر بدل عن الراضي asali rabi yardajje awal marabi ko wanda aka yarda da shi arhu baitin gaba an fahamihi tatakasuril afhami an qawlil imam lil a'zami shaybani sai daga fahimtansa kamar yadda takasar al afhamu عن قول الإمام سكاكا فهمت المتنى الإمام الأعظم الشيطان قوله الإمام الأعظم الشيباني هو أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول في تربيتنا في اللبد لما أن قلت الدين عنه واهتدى نقيض الإرضاء في اللفظ da ainihin ya abin na eh, a kan da yi magana a kan lafafi lamma an na farkin ya kore duka kishiyan da kishiyansa anhu wa hata da zo irfanin kwalin kwai. mai ilimi da tsatsashi fahimci eh ya fahimci gaskiya a wannan korewar da yi yani yuqalu la taqul makhluqun wala ghayru makhluq Qur'ani ba kada ka ce wa Qur'ani halitta ne kuma kada ka ce ba halitta ba ne ba dole sai dai ka yi bayani kada ka ce halitta ne kada ka ce ba halitta ba ne ba in ka ce ainihin halitta ne su furta wanda aka yi sautin ne kake faɗi da karanta In ka ce ba halitta ne ba to abun da aka sawwata take nufi ko dole sai ka yi bayani amma ba za ka ce ba halitta ba ne ba kai ba za ka ce halitta ne kai shiru labudda min albayani haka la taqul makhluqun wala ghairu makhluqin fal imamu ahmad rahimahullahu قال لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق فقل ولا تقل غير مخلوق فيما أقول فنفى عنه ضدي وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهني إي لازم يسيك القرآن مجانا نيبا مجانا maganan Allah ba ومن قال آه، آه، إيه، إيه، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع saboda haka nan domin a samu ba wanda ya tafi wannan magana to kawai ja baya a ce qur'ani kawai maganan Allah ne sifa ne na Allah ka ja bakin ka kai shiru duk matsatsi duk takurawa saboda kana haka kidan kenan anan ba hadal kalam abun da wannan magana take bukata Allah aqula makhluqun wala ghairu makhluqin li'anna zalika yushki saboda wannan yana rikitarwa fa idza qulta makhluqun sirta jahamiyya kake halitta halitta shi aka yi ka zama ba jahami karanta shi a baya can wa in qulta ghayra makhluqin sirta mubtadi'an idan iskut kai shiru kawai dole ne sai kai bayanin abu ka tsaya inda ilimin ka ya tsaya ka tsaya inda sabbai suka tsaya ka samu tsira kawai yi aiki wala aqulu hadha wala hadha فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن فزاني فزان محتملا فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان هو كان أبن فاللفظ يصلح لفظي زي ويتوكي مصدرا أتو أصلي إذا ما هو فعلنا تتلفظ بتلاوة كمن فرطة كرنت قرآني baka za ka yasluhu lafazi zai iya ɗaukar na fayu eh, malfozi nafsu malfozi asalin abun da aka furta to abun da aka furta kuwa bihi a huwa alƙur'anu kaga fazani muhtamilani fassara nan za ta yi akan lafazi falizaka an kara ahmad a wannan yasa imamu ahmad rahimahullahu ya kyamaci sakin maganan a shuru fi na fai wa isbati bila furqanin ba bambance ba in za ka iya bambancewa sosai kai amma ba haka ba shuru ya fi ma kuka قوله فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا يعني اللفظ هذا يراد به المصدر الذي هو فعلنا يعني التلفظ التلفظ هذا فعلنا قوله وكذاك يسلف نفس ملفوظ به زي أبن دا أكفرت شيكما وهو القرآن وكذا القرآن شي بهذه تبني وعلى هذا يكون اللفظ بمعنى الملفوظ به وقوله فذاني محتملان أي إذا أنت إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق قد يفهم السامع أنك تريد باللفظ اسم المفعول وحينئذ يأخذ برأي الذهبي إن كنت ملفوظي علي الثاني يعني أي رأي لأن الجهمية يقولون الملفوظ به مخلوق كي إيه أبونا كفرت من علي يعني. فهو محتمل لهذا المعنى الفاسد ومهتمل لمعنى صحيح زي يتوقع فسر فكهية وهو تلفظي بالقرآن مخلوق فورتاوانا القرآن هل الثاني هذا صحيح لكن الإمام أحمد قال آه إنه بدعة سبودا masabai بصفتي su faɗi ba ko da haka ne بصفتي da sabai anna salafa ma ta kallamo fi duk rikicin da magabata ba su sa baki a ciki ba kar ka sa baki walaysa fi kalami sahaba la kalami tabi'ina an yuqala nadhi bil qur'ani makhluqun aw ghayru makhluqun ولهذا قال إنه بدعة فلا تطلق كدك حكي ciki. lakin inda tafsili amma idan kana son ka tafsili ya zo lulluka in ka ce lafazin ka ta qur'ani a ainihin lafazin ka ta qur'ani lafazin ka um, maganan ka ne halitta ne shi kenan fuka wanda kai in ka ce lafazin ka ta qur'ani abin da aka lafaza wannan ka gaba halitta ba ne to dole sai ka yi bayani amma ka faɗi ɗaya ka yi shuru ka faɗi duk ka yi shuru wannan bai halarta ba aka jefa mutane a halaka fa naqulu lil qa'il sai mu ce wa mai magana ma za turidu bi qawlika labbi bil qur'ani makhluq ma za ta ani in qala uridu ma alfizu bihi Abunda da nake furtawa shi nake nufi fa naqulu huwa jahamiyyu li'anna ma'anahu annahu arada al فلا نصحح قوله ما دام يريد ما كان وان قال اريد بلفظي بالقران مخلوق وكذا صوتي كذا وتلفظي بالشيء وحركاتي نقول قولك هذا صحيح ولكن لا تطلق إذا كان كي يتلاقي فكبشها la'annaka idza atalaka aw hamta da ka rikitar da ma'anan fasidan ولهذا منع الإمام أحمد رحمه الله من هذا شجاتكين إذن ونن ونن شين بابي نعم ها فرق شافي ايه سابيلوني فرباي شافي نعم هي كذا دا قدي فتي هم هذا ناجي المؤلف رحمه الله شيء هنا لامي to me kake so a ciki kake ha abin da yake maka inna tilawatul qur'an fi ya billahi ai al ma'rifa ta bi al ati at tilawa yi yuradu bi al matalu me mata so ha ismu wai to kaga abin da ke karanta kenan kaga wannan gairu makalu. wa yuradu bihal shi a tilawa ana nufi da shi fi'lu tali shi ne ne ha hmm? jinga ko sai na dawo daga nan ne ya ai yanzu na tambayar da ne ai an ce fi'lu tali ne fi'lu tali a Filu tali Filu ba fi'ilu me fi'ilu ba aiki ba a tali mai karantawa aikin mai karantawa ai kaga sauki yadda karatun yake tafiya Mai daɗi ko mara daɗi bayarwan ai kaga wannan halittar shi sama abu biyu imma talaffuzi ma'ana ainihin abin da mutum yake karanta al-mataluwu da ibba fi'ilul matalu da tali shi kenan fa'ida shi kuma nan ai wancan shi ne ai ya ɗauko tun da an ka dubi maganar damawa baya ba ka fita ba ta ce ƙur'ani halitta ne amma ba maganan Allah ne ba kaga in mutum yake qur'ani haka A kaga ya yi hamanci kenan in dai faɗi haka shi rufe ya yi hamanci in shi kuma ya tabbatar shi kuma ya zo da bidiya dole sai ya yi bayani idan ana nufin lafazi ne abin da aka furta qur'ani ne wannan ba halitta ne in ko aka ce aka ce an abin da ake aikatawa sautin da karantawan kaga in wannan ne to kaga ba wannan ta ci halitta da shi sauti kai ta yi shi bayan da abu karatun kai ta yi shi kaga wannan halitta ne amma abun da aka sawwata shi wannan ba halitta ba ne wannan kana bukatan kai nazari tukuna kai tambayar na tun kafin nazari saboda kana yanzu yaya a ƙara? wace a ƙara abdullahi ne ta mana haddar yawwa goma da na muna cika kuma ku sa ido ne zan tsare muku shi da ido kaga ta ileka bari in sa alama tukuna saboda kada ina sa alama yana karasawa yana lekawa ku dudduba ko zai koyi karatawa ko da shi na waya wuce shi da ku ku duba min shi kada ya ɓoye wani abu zan fashe ka wurin in kama koyo na abu ta abdul ikara barakallahu ka, ko kuma ku kalli baitoci ko in yi karanta barakallahu fi in bai karanta ba a kashe wancan barakar nam ya jire su kana da wani kwata ya rufe ta zube ne datan ya ɗauka a farko za a yi sai aka ki kaka tsakon tsakanin nan ta zube yi yasa ake cewa karatun jarabcin suna rubutun wajen wasa suna so nuna maka ilimi a ciki karatun jarrabawa za ka same shi biyu yau da za ka kwana hadda da safe aka yi karatun nan da yamma da za a ci kai jarrabawa da safe da yamma an ci ka zo ka rubuta wannan jarrabawa ba ta rubutuwa eh? ba Allah amma karatun Allah bai zuwa ko'ina zama kai kai shi ta iya shi to ya zauna ke to in ku har ta tabbata ka ne ka dan tsakanin fa da nake to ba za a yi ba yanzu karatu ba a yi ga wata ya sake shi a watsi don ko da yanzu yi wahalar da muri yayi yayi yayi bisa uku ni in yi biyu bisa uku kawai ya dawar jiwa a ana baya eh to naka kai zai zo naka ta fi shi wayo idan wanda ya daina karatu wannan na ciki eh, zango da sai ka kawo mana shi daga kai shi ke dan ma ba za mu karbi na kowa ba Eh. na wannan fa na wanda aka yi a karanta yau a ina na wannan dai wanda muka karanta yau wala wala wancan ai lokacin ta yi masa danda da ya taru su ko na ina ruwa maciji kai kai tari kano ke ina na zuru tari kano na'am yanzu nan da ranar ku taro ya yi haddan kashi-kashi ya ɓoɓɓoye ta ya ɓoɓɓoye ta duk in ya fara hadda sai kuma gaji amma daga wancan lokacin zuwa yau yanzu ina ta ɓaci tsaruri to na wannan ma kun ba ne wata formula yan gaba sun shiga uku sosai mu haƙura mu haƙura haka ce rana ita shi ma mu yi masa irin wannan kwafan kun ga da ba ku yi tambayoyi marasa amfani ba kaga karatun ya fita sosai kuma sai dai mutum in bai biya ba alhamdulillahi rabbil alamin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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين